arsilamatere jiri bara haika abere iri dongono dubu fo na zon tacin na wai taci cininza to abere ka yei dubu fo na zon tacin na wai taci cini taci iri ganna bongo mena bongo tayo tantere kpare ga iri hunu ikpare mososo tantere bi kunano iri gono iri hunu ikpare ho marsa eri ganna ŋmene ta tayo tantere kpare diga agon na jiri weidu cinin kaho to jamar pemal no bonkani irkwe tamo kanga ce azubairu bun adai irkwe mama sisibi nga ya ci atayna anas ban malik anas ibn malik radiyallahu anhu fashakawna ilayhi ma nalqa min alhajjaj ngoyo bara hay kan ngoyo na chere ku faji foyo kuna ci ngan na bor foyo ngoyo na chere zaka kwe Anas bin Malik gari irpe ma yardan nara Anas bin Malik o agono o kayur kwe nan ngomin hunde kwara kuku kuna agono din wo kayur kwe nan ngomin hunde kwara kukula sabu Anas bin Malik yo gunun kuna domin chere ato annabi makka nam yo madina jiri wei gante chere tonindi deya irkwe na gomini hundi kpara kuku A nano na waya ka bara alhajjaj bin yusuf ci haika ana te ganna bongo na wayodi ana zaman digari alhajjaj bin yusuf ana wayo ka te kuna a bar haika ana hunguza ka hurani abdullahi bin zubair ga radiyallahu anhu an ko bara makkan ya kuna nga bombu yo siriyani ko samma hari bombu bara haikana kaba kari bau. bai kwefoci ana zaka fobau nga bai kwefoci ana zozobu zozobu to ala kulli hal alhajjaj ibn yusuf abar haikana pirimunu abar haikana tikidari buru hachiyoga ana gazama karu ana buru mutunci ma bayo to nga nor kwetam yo na anas bin malik gari radiyallahu anhu kan faji zaka yara sai to ni anas malik ko kan kwe ko barano annabi cere annabi manal wasika ba safo ngono ya jere no koga hidima ngano ko gumbo ngo moriya se hay kar gon ko diyawo mechi na famba hini kalno nindi no atutun se kaci esbiru wasuru mechi na fosika banuno asuci wa hunaga asuci wa berekaci rebellio awo rebellion barano interdit bal formellement interdit tere kuna rebellion abarano haramun ase isbiru wasuru fa innahu la yati alaikum zamanun abanno kabaru baru ka faka zamani fosika no gari zanka jiri jiri o bere bere o buyo mofo de bara baru ah kaji wabeyo illa walladhi ba'dahu sharrun min fasede wo ka ka banna meriyo bisara hatta talqaw rabbakum ngadi bongono no binabo gunu hari wo kubin nanu nor pe pe min سمعته sallallahu نبيكم wa alihi wa sallam وسلم شنو ka تنو tenu مودوفا اما amara no nu ngena nabido zinken na ma matabbatan an nafu buruga me ana faji wa tarse rawahul bukhari al-imamul bukhari muhammad bin isma'il noya a tilakuna hadithi wa barhika tabbata za rasulullahi do sallallahu alaihi wa wasallam ka anasiya na labari dino eh, az-zubair bin adi na jamayu kan na gari kadu kugun shakwa to yani ngano ngon kugun kara to yani fajika atense no ya chinadibe na barhika ka tabbata zangaya jamaarin kyerɛ ha kyino fasara fa ba ka hen na no kurpe no no deri goro nga jiri ba kori nga no arsilama tere mena kabu yukuna muharram nga ya ko bar arsilama tere mena jiri handu sinte noya de ya jiri kabu yukuna handu sinte noya arsilama tere mena to nga no gobayo de no ogoro de jiri barahaika abu se maguna jiri di abu no hanufo de litani hene no de ya se magari ka kazan na kaze ya abate de talata kazan na kaze de la ruba de la misi de aljuma de asiti aula hadi de ya gobatere bongono najisi zankari kuna bai fodi nduba mai sai handoriya ka bongo a hunu ni bara harino wa bara hewu nga wonga kwe ko bara labu nga wonga kwe ko bara nine to ya haikan na iri yo bongo na adam yo koto kari falsi falsi hari nine heu labu wono norkwe wono talaka wo bachi jirma kwe wo bachi wo bachi. ŋoya bor kurci mbo ŋoyodu kana bara badara to deya ngobatereyodi yoroyoroyo kunano nde ka duwa jiri kurpen na hay ka bate a kuna ka irina bei mea nan ŋadi labari toyani ngazaŋaya basinkal norkwekwe be rici adiya jirmantese قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله تشينسي de sama kuna de ganne kuna halatta sika gonna haika tukuyo beyo sai dal nor kai pay to kan ga gonna haika tukuyo beyo nga ta alimil ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada pay no kan ga haika tukuyo bey abina sinko haika tukuyo ka ko chibabor fose illa man irtada min rasul sai diya ka yardanna na ala ambar haika ana haika tukudi ka kaci base to marsan ngayo ka ngoro ko go batere diro teo dia terefo ya zummu nsenga di mene ka il norpe dia mane ya chi kaza na kaza de jiri pe buhanu kaza kaze ya abate irkwe ngana ndebi fo ya na ngadi chinse irkwe ngana ndebi fo na ngadi chinse de abara irkwe ngana ndebi fo don ba chinse irpe mana nabi muhammadu nun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin norpe na sufa kaci wa ma huwa ala alghaibi bi dhanin haiboka abeyo tukuyo no se da barar pe nyinti ka tabani ana bara kobiri kan asuga to yani nuga nga bina ci haifosi ka ano manani nanu norpe kwebiri sedan sede ana kame goru no saga haifo bina si ka ano morani nanu norpe kwebiri fa da sedana heifa tenose ase jama'a iri jiri tilaka bara da jiri kori ri chodi a bara no cheferitere o wo kanga ta zanka bei to ma bai ka haikan gono ko ciboro se ka jiri wo yanna yaya bateri akwai ko ba no cheferitere lailatul qadri chini na haikayo mbate kurpe zumani kini di kuna haikayo zumani di malaika ya nan gisi ka cinse ka jiri tagon mane haikayori kanna kazan na kazeno malaika ya nan ngadi kinse ya dimai wa wafen na ce filtere diro wafen na ce filtere diro no haidi a ano mora nin na no nor kwe kwe beri haika bine kanu mana nin na ngangadi bine a himayo na wo kakuru ntabbato zanga ya bongo ngambi ne sakan kan wayo, haika himayo na bol zanga ya ngano ne domin wo ka kurunde woce ten norpekpe beri se kabu abongo el norpego na hinan tari kurkosu wo ka se amma wo ka bu te pe tere se bongo ana bar haika ga kosu irpekpe beri ma irciwo jama an bere kaye anas bin malik a na diga de anas bin malik a mecino barano zanga jiri kurpe tilano a coya maido adu kaduwa jiri tilao irkwe mana nabi da sallallahu alaihi wa alihi ngano ka wasurun na hune wasu ka ta ma da jiri ta go ka haifan mani no a kan na ka jiri zai no kan na haika amerika bisa jiri zai no mene ngano ita go kan na ngadi bon ngono no de bo gune har wa kuben na no nor kwe kwe beri alfa yur kurpe machino guna abara ya il dongo no lafiya lafiya lafiya karau ngan na dori fo zumani kute iri goro sa ngan na ita go zumani iri goro sa ngan na ita go zumani da ban ma yo buka ka ne safo kuna ri goro no ngan ki cirbi zangai huru ni kan na cirbi ma dori fo gundi kar hunnin di do sa ngan ki afon aka ka ka mano sida celdimano sida deya ngal na ngadi bongo traverse ngano kar kabisa ngadiga rigoro sa ngan yara ka kana fo bannan banna o ngan ka kanar sa fo ka cermano corona to corona di kuna no golo ya ci fo ngana waya tunu za ganna fo ka nce ukraine rusiya na ukraine mbara haikan gun ko na wayate ci fo nga corona nga kai jina awurin kin nga kere beni jama irma wo beyi mojine haika kana bara haika ala karkarani wu nga di bon ngono ribo gono wato lakal tuniyo kere ya de bo kwe mojine na wewe ya bo ka mojine faji fa kuna alfayo borma su ka ki e eh, alfayo chino aye ka bara dirigo yani la iri chel no labari no ba men haniya kan nor kwe kwe beri cheji kamo kan duniyo ga mamo kaga kana na kweyo nin na baran duniya kwe lahara kwe no mbara haniya tammakan lahara cinete haniya tammakan mana dini kula haniya tamma kan hune he note kan baka kwe kube nan nor kwe kwe biri ganna bide ban ni kan fati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la taqumu sa'a hatta tadhhara fitan kati ciyama su kai sai dan nawe ka honne nya alfarin wanne kadiya Na ne na waya na ne na waya na ne na waya fajir kuna nan nabci wa yakthura alharaj qila wa ma alharaj ya rasul allah qala alqatl alqatl aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaci hunde kayo maka bayyana alfarin wanne kadiya kina kan nabi na te ntama zangan nabi mongono ko hunayo nari hono bashin haika tukuyo na gai ka labari noya irkwe kwe beri marko su kamar sisibi irkwe mar gomini kokoro henno jama akafaji bokuna ba nunka ba ma fajidi hanga yeti ngano anas bin malik radiyallahu anhu ka azubair bin adiyi ka ka gari ngan na jama foyo kan mene kara na ga haika hajjaji gunu ko ten nan yo iraq ganna kuna sadi alhajjaji nga akwai ko bara prefe amo bara iraq ganna beri beri hinka ngano alkofa na albasra hay kanan no mecine wato mecine kanan no cin sai wasuru zamani fosi ka kano ga sere wo ka ka banna meri ka bisa har wa kubenna no nor kwe kwe beri cinadi bon ngano za bi ano bibe ikpero faji ka kanga borfo tamazan haditha ben na ji hadithi kama takununa yuwalla alaikum haika bi bara ya hari hunu ma'ana haika no bara ya mbongo tenose iraq borodi zamani di kuna ndon kweci no bongo lingo hanga sennoyo nhanga yo don lingiyo no ngambine yo don senniyo to de ngal norpe pe beri na hajjaji sumunga nga bani sakabani ananno sanani to de hay ka borono bara yano bongo babarawo abdulmalik bin marwan kan nga yana alhajjaji bin yusuf fi so kasa ma iraq zaman di kuna nga bara islamu bongo ngano abara hay kana siri kan mengmene bongo beri beri yo boro tonteyo anan kuma saka maborogoro ko senni angwane prefecture yo chine bongo ka prefet yo ka no medi prefet yo di kurpei nsin na boro rahma dege tikidari yo se tikidari yo se kpirimunu yo ka kana nkumma ngana ruka chito hai ka maborogoro ko chichigo ngano hai bongo banno ha aturiduna an nakuna lakum kama kana abubakrin wa umara awa umaru haika abakar na umar don bara yano bari obon o mabaran nano abakar ngana nabi sahabi jirmante kan ngaya goro arsilamu mana bon otere annabi gordodi ngaya bara boro sinti abanna umar de zamani yono ka o arsilamu yo mahuno yo kane uthmanu zamani no na wayatunu ngambara haikan na uthmanu wi zalim si bongo kaka yara ka gana kabor ta cinte wipene ngano ali ibn abi talib radiyallahu anhum ajma'in nganna ngabo ngowi de ngana gono ko gun ha haika huno don bara abubakar na umar zamani no no ba iriyo na no ma huna bongo ngaboro tuta se bale nuridu dhalik haika riba na me o ngache ha, a to de yakunu kar rijal alladhina tawalla alaihim abubakar wa umar haika abubakar na umar zamani boro don bara no bongo wa baraya linakuna lakum ka abi bakr wa umar iriyo bango ma baraza nga abu bakr na umar nose de deno de no de bere kachi zan ka sahaba hunu don baran na abu bakr na umar ya yo bango hunu yo baran nanu deri ba cino fasara ngano metedu ngano kabi bongo yo boro hunu yo bongo no ngoyo bongo chintasi de no bara bol berkete yo no bongo yo bongo ci bol berkete yo no de no bara bor chirichi no bongo chi bor chirichi no de ya de no hari igbori irikwe no bongo hari igbori anu ama de no hari ozu igbori bongo bi ne kuna no no sisi bi sudu gordo wallahi mono no sanani anachi sanani keyo nakariyo awo sanani mo ngani mani ka gboro mmuso mmadụ nzugo ala sagbuo nwa na ọgbọnwe gboo n'ono gbọnwe wato bongotere gordo kur pay kuna no no suba haru ifana kasi man naka no diro su bori no diro su geyo irkwe kwe beri marko su kamar sibi aliyu bin abi talib radiyallahu anhu ngano wo kayo nhunaga nche al khawarij wo kayo na rebellion to ko faka kati rebellio aliyu se radiyallahu anhu ngano robel yodi kuna fo aka ali ibn abi talib gali radiyallahu anhu kar ko chase abaza ah, nga alkawali ka barani na boroza ye kalkawal di walwale wa borfashin shenni eh, to sadi alkawal di bine kan tuna bongo abubakar na umar bine zamani na tun alkawal di bongo mana abanci bana ka a ah, abubakar na umar zamani rebellion si to sadi metano ni zamani rebellion gonu jawabika ali ibn abi talib na nogo radiyallahu anhu kaci li anna rijala abi bakr wa umara ana wa amthali kaci haika na mundiya abubakar na umar zamani rebellion te turo zamani rebel si man naka turo boro kan nan gana kahunan nalla hen na takataka yino ifa banki boldi seya iri yo bara boro circiyo ka iri mosu singiyo duniya ga lahara cina guri a aga na rebellion na te iri odo na bara rebellion wa rijali anta wa amthaluka to ai go wo kayo ngagana kacin bahe ngoyo ya gurjase nin nan taka takeno da ya tilasi sai rebellion mate ni rebel ngan sina rebel yogonu meta bate kateno wanam an kwaitere dirote kama ahunuyukane ama ate duniya makani moso moso arsilamatere makwe mojine meta bate kate nogon ko ga fitina nin nan takinoya alfar kwe kwe beri amal no bonkani to aman na yo kurpei ngano nka gari borfo cere gonu wallahi cere mo mon si duniya ngene berebere ka bara berebere mero chere mon la karsaga dum yi faganna chelde du haika nga ko ham adua faka nga no adua tafe hen no ko dam ka rumi gono de lele no am feri ka huro ka fadama tonu ade gona hunu ka no kuna an wi hen no hiji ante annen ya haika ade chere ko tona chere mon su beide duniya gono ko berebere bere. adini bono ko buda bono ko huna cer suga kuriyo bei chedele a kari kanyo a dema chini a aga a anchi moko moko a senni a cer koto da de sinti ka da bu chifo vitamini yona daman do aka warga noni se sare kuna kadin ka kai ka fur sare kuna noni yo curu mama jama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam والله ما الفقر أخشى عليكم نزل نكوي بيريكا أنا تتر كترين ونزرو إرسي تندبي فو انزرو لسي نانا ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كاتي ama e ka zuru no se nga dirgo na ngano makakan duniya o basata wa no se ngano man duniya tam no se ko chene mo go nal mani bi ba har kusul shin nal mani di zon fo kuna ngana fo wato denna amana al man di fiti gusan zon fo bi ba har kusu sin na ngana fo ngano ko kan to bo koto almani saka kawo annabci da baran kaka tamno se a goyo dono ya domin wo kayon jina ka kano sai kan na tamun sai na ka ko la harasin nite san duniya di ngan ga san duniya di kure kuna ho bi na haika gun ko tenoya ngan duniya di bara haika nan halaka to nga ha an suka baran nan duniya di feri katan no sai koyo mogo nal mani ko don naboro kasu borfo dan ba haifo ko te konu konu duniya bar haika nan hallaka zanka na biwo kayo ngai kan duniya ta mun sai hallaka rasulullahi labari kuna a a sai ga nalfayo borkur pay mahaniya tamma kayin nor kwai kwai beri do no bei alfayo zeminio mani mani ganna foyo gono ka wo kan de baka ko borola kar yeti la haraga ngan mana ciyon sai a bayo to sai mannoma alimu aljanna wannan aljanna nani ne ngana alfa aljanna nani ne ngana alfa yano bine afu ma kweno ma kaci alimul akhira wo ka cere lahara bei kweno wato lahara cineno celdete wo ka ɓoro cibal wala na himeyo na jingari na meho ngano furuwa bei kwen ma ngano ma alimu sala wal wudu wo ka cere jingari nar wala senni na de bei wato fama ni ngani bei kpekpe ɓeri mal no bonkani ase alfayo iri kurpe mahaniya tamma kamo kan duniya ga ana cika iri gonu ko ciri mo kan duniya ga wato boron mason duniya ceji boron gan duniya ceji amma mana mun lahara cejiyo amo bayu suka tama duniya kuna kar kan yo fa wani cinniyo awo suka tama duniya kuna a kaze ba bere ba oi del de edite ka edite ka edite a alfa haniya tamma kugun lahara ceji kogul norkwe kwe beri mare duniya mana na weyo kan hanne batume kpare na wo kayo ntukuyo jina na hunu batume kpare kulume for kwe kwe beri mansari nar salama jama'acin ni za hunu mene na dini mene irkwe marsari wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum rahmatullahi wa وبركاته هذا والله تعالى اعلم بسم اللہ